الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau asabar shi daga watan safar shekara ta shida ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 29 ga watan 11 shekara ta 2014 miladiya muna cikin wannan littafi ahkamul jina'iz wa bida'uha na babban malami muhammad din albani rahimahullahu a muna matsala ta 68 wanda yake bayani idan ana akan sallan jana'iza muke mai littafi yake kawo matsala cewa idan har aka samu wato gawawwaki da yawa maza da mata ya za a masu sallah ya za a jera su wajen musu sallah shine matsalan da za mu tashi a yanzu insha Allah yake faɗi wa idza ijtama'at janaizu adidatun min ar-rijali wan nisa'i sulli alaiha salatan wahida na farko idan har aka samu wato jana'iza waki masu yawa maza da mata ya za a musalla kowane za a ya wuce a masalla shi kadai ko ko sallah ɗaya sannan idan za a jera su maza da mata ta yaya za a je su to sai mai littafi ke faɗi sulli alaiha salata wahidan gawo gawawwakin sai a masu salla daya ba sai ma kowane salla mai zaman kansa ba za a iya haɗa su gaba ɗaya a yi sallah guda ɗaya kabbara ɗaya karatun fatiha ɗaya salatin annabi ɗaya addu'a iri ɗaya sai dai a addu'a sai a canza siga maimakon Allahumma gafir lahu warhamhu sai zama Allahumma gafir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa karim nuzulahum wa wasi mudkhalahum har zuwa ƙarshe sai zama damir na jami'i kenan maimakon ɗaya an gane kai wanda za a canza amma duk sauran abubuwan da ake yi iri ɗaya ne za a yi to sai musu sallah ɗaya wa ju'ilat adh-dhukuru walau kanu sigaran mimma yalil imam idan aka hada maza da mata to sai a sanya maza ko da ƙananan yara ne wanda suke kusa da liman mata kuma ta wajen ibla kenan an gane misali gawaki guda uku mata biyu namiji guda ɗaya sai a sanya to namijin nan mata kuma ta nan liman ba yana ta nan ba sai zama mazan su ne kusa da liman matan su ne ta gabas kenan wato suke nesa da liman namiji yana tsakanin su da liman haka ake aje su wa janaizul inasi mimma yalil qibla su kuma janaiza na mata su ta qibla wa fi dhalika ahadith akwai hadisai da yawa da suke nuni a kan haka al'awwal hadisin farko an-nafi an ibn umar radiyallahu anhuma hadisi daga nafi maula ibn umar malamin imam malik da kuma ya karbo shi ma daga abdullahi dan umar wanda nafi din dalibin abdullahi bin umar ne kuma malamin maliku da yawa cikin muwatta imam malik Za ka dinga gani an nafi an ibn umar da yawa ba ka hadisan maliku za ka ga daga abdullahi dan umar yake ruwaito su daga dalib malaminsa nafi din shi nafi yake ba da labari daga abdullahi dan umar annahu salla ala tis'i janaiza jami'an wato shi abdullahi bin umar ya yi sallah kan jana'iza gawoki guda tara lokaci guda faja'alar rijala yaluna al-imam sai sanya maza suke kusa da liman wan nisa yalina al kuma mata ta wajen qibla fasaffahunna saffan wahidan sai yi sahu matan yayi musu sahu daya bi ma'ana wannan tanan wannan tanan wannan tanan ba yayi su daya biyu haka uku ba sai yi su a zama sahu daya maza kuma ta haka an gane haka yi musu kenan shine wa na saffa wahidan wa wudi'at jinazatu ummi kulthum binti ali radiyallahu anhu anhu imra'ati umar bin al-khattab radiyallahu anhu wa ibn laha wa ibn laha yuqalu lahu zaidun wa wudi'a jami'an sai ke fadi sai aka sanya ummu kulthum gawarta ummu kulthum diyar aliyu ummu kulthum binti ali radiyallahu anhu matan kuma umar bin al-khattab radiyallahu anhu wannan yana daga cikin abin da mutum zai iya ganewa cewa da aliyu da umar haka suke an gane a lokacin umar ya ma girma sosai sosai da ya nemi auren ita ummu kulthum din kuma aliyu ya daura masa aure da ita ya bashi ita diyar aliyu ne kun so yadda shi'a su suke daukan a umar ko ga kuma yadda suke ɗaukan aliyu abinda suke faɗi game da aliyu aliyu ma'asumi ne baya mantuwa baya kuskure baya komi to sannan kuma shi umar a wurinsu ba ma musulmi ba ne to ga kuma aliyu ya ɗauki diyarsa ya ba Umar yana da cikin abinda malamai da ya suke kama su idan kun ce Umar kafiri ne Aliyu kuma masumi ne to akwai tanaguri akai aka yi masumi bai kuskure dauki diyarsa ya ba wanda ba musulmi ba ko dai ku yadda Umar sahabi ne wanda Ali yake girmamawa har ma bai ya tsufa ya dauki diyarsa ya bashi ko kuma a'a in ba ku yadda da haka ba Umar ba musulmi bane kafiri ne kamar da suke fari to Aliyu kuma ba masumi ba saboda nan ya dauki diyarsa ya ba kafiri ko ba haka ba to irin wannan yana daga cikin inda ake kama su wani wata ran da muke magana da shi sai nake tambayan sa yadda yake ta zagin shi yadda kuke daukan Umar kun dauka haka Ali yake dauka sai shi sosai ma shi to ka san Ummu Kulthum sai bai sani shi to diyar Aliyu ne kaje ga bincika waye mijinta Umar ne radiyallahu anhu ne mijin ummu kulsum ita ne wanda tare su din tana cikin gawawakin tara da kuma wani ɗanata da ake kira zaid a jami'an sai aka sanya su a nan wurin da za a yi sallah gaba ɗayansu wal imamu yawma idin sa'id bin al-as imam nan ba imam na sallah ba shugaba na madina mun yi bayani a satin da ya wuce mun ce a lokacin da aka zo za a yi sallan husaini ko hasan kai Hussein sai ya ce ka yi gaba ka je ka yi masa sallah bayan dan uwansa ne ce ba don sunna ba cewa jagora shi ya kamata yi sallah ma kaddamtuka an cewa kana bainahuma shay to wannan a sa'id shine sa'id bin al-as bin sa'id bin as bin umayya al-umawi wanda muka ce ya rasu a shekara ta 58 bayan hijira yayi gwamna a kufa kana ya zo yayi a madina to a lokacin shine amirul madina imam a madina kenan shine abin da ake nufi a nan wal imamu yawma idin sa'id ibn al as amma wanda yi sallah kuma shine abdullahi bin umar a nan an gane don hadisin nafi an ibn nafi an ibn umar annahu salla cewa anna ibn umar salla shi yayi salla kan jana'izojin ba wai anan kuma anan wannan riwaya wa fi nasi ibn abbasin ko ce a cikin mutanen da suka yi sallah wannan gawawakin akwai abdullahi dan abbas akwai abu huraira akwai abu sa'id al-khudri akwai abu qatada fa wada al-gulam mimma yali al-imam sai sanya yaron nan shine kusa da liman faƙala rajulun da wani mutum sai ke faɗi fa an karsu zalika sai a ah, ya za a ɗauko ɗan ƙaramin yaro a sanya kusa da lima a ɗauki kaman ummu kulsum matan umar ɗiyar aliyu a kai ta baya sai ji bai ji daɗi a kan haka ba amma kuma da ya kalla sai ga abdullahi bin abbas ga abu huraira ga abu sa'id al-khudri ga abu qatada dukkan su suna nan ba su yi magana ba فنظرت جيني فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قدادة فقلت ما هذا جميع ونا قالوا سيسك جي دكان هي السنة إتجي سنة cewa kenan in aka yi jana'iza da mata da maza mazan nan ko da yara ne su ne za a sa su kusa da liman su kuma matan ta baya an gane shi ne abin da ake so a nuna mana a nan kenan shi mutumin sai ga ai bai kamata yi haka ba irin su ummu kulsum ita ne tana da falala ya kamata a sata kusa da liman yara ganana su koma baya ko sai ke yi wannan shi dame shi da ya kalla kuma sai ke tambaya sai su ibnu abbas da abu huraira da abu sa'id al-khudri da abu qatar duka sai suka ce wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine mahallin shahid na hadisi imam abdurrazzaq da imamun nasa'i da ibn jarud a muntaka da kuma dara kutuni da bai haƙi dukkansu su suka rawaito wannan hadisi qultu in ji mai littafi wa isnadun nasa'i wa ibn jarud sahihun ala shartu shaykhaini ce isnadin na imamun nasa'i da ibn jarud isnadi ne ingantacce akan sharɗin buhari da muslim wa ikhtasara hafiz fi talkhis ala azwihi li ibn jarud wahdahu wa qala wa isnaduhu sahihun ibn hajar a littafinsa talkhisul habir sai ke wato sai ya kawai ce hadisin ibn jarud kawai ya ruwaito shi amma kuma isnadinsa ingantacce ne bai ambaci wato annasa'i ba wa amma annawawi fa qala rawahu al bi isnadin hasanin inji imamu annawawi الثاني حديث نبي عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة ummi كلثوم وابنها ita wancan hadisin ne mun ci kuma wanda ya rawaito wannan wani mutum ne da ake kira Ammar Maula al-Harith bin Nawfal yake faɗi ya halarci jana'izan Ummu Kulthum diyar Aliyu matan Umar radiyallahu anhum faja'ala al-ghulama da wani da yaronta فجعل الغلام مما يلي الإمام سيكا سنيا يارو كسد الإمام ووضعت المرأة وراءه سيكا سنيا مات متبايا يارو فصلى عليها سيكا يسلى كو أنن جنائزا فأنكرت ذلك سنتي هبا مي وننكما وفي القوم أتكم متانكما أكوي عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخضري وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك faƙalu hadhihi sunna sai ce kuma a wayannan mutanen da suka yi sallah akwai abu qatada akwai abdullahi ibn abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙe shi Allah ya fahimtar da shi addini kuma ya samu wannan fahimta din da abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu daya daga cikin al-muqsirun as-sab'a wanda suke ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai wa sahabbai da suka fi kowa yawan hadisi hadisi ya wuce dubu daya wa abu qatada da abu qatada da kuma abu huraira wanda ya fi kowa yawan hadisi dukkansu suna nan suke cewa fasa'altuhum an zalika sai nake tambayar su ya aka yi haka bayan yaro ne wannan kuma aka mai da shi kusa da lima aka mai da mace ta wajen gaba baya da yaro faƙalu hazihi sunna sai suka ce ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi sahabi in ce hazihi wannan sunna ina nufin haka ne annabi ya koyar da su abu dauda da bai haƙi da imamun nasa'i suka ta wannan hadisi isnadinsa kuma ingantacce ne wannan ammar din na maula harith bin nawfal tabi'iyun ne maula li bani hashim wattafaqu ala tawsiqihi inji muhammad nasir albani ke fadi tabi'i ne kuma dukkan malaman hadisi su ittifaqi akan amintacce ne babban malami ne na hadisi wa qala al wa rawahu hammad ibn salama abi عمار duna أبي عمار دون كيفية kuma بنهبه كما بيهقي يرويتو hadisi. daga Hammad dan Salama daga Ammar bin Abi Ammar sai dai shi bai faɗi yanayin yadda aka aji cewa yaro shi ke kusa da liman ba Sai ya rawaito hadisin kawai akan sallan jana'iza wa zakara anna al-imam kana ibn Umar sai ke faɗi kuma liman wanda ya sallah shine Abdullahi dan Umar qala wa kana fil qaumi al-Hasan wal Husayn aw mutanen kuma akwai Hasan akwai Husayn kaga wannan kafin wancan da muka karanta a satin da ya gabata wanda aka yi ma Hassan sallah wanda shi Sa'id bin al-Asi ya zama liman don shi Hassan lokacin shi ya rasu ko Abu Huraira akwai Abu Huraira wa nahawun min 80 min ashabi Muhammadi kai akwai kusan mutum tamanin dukkan su sabbai annabi wannan gawa kaga akin nan sun ji dadi shi sabbai kusan tamanin suka yi sallah gawa ai alhamdulillah to wannan shine min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu ash-sha'bi fa dhakara kayfiyat imam shabi kuma ya rawaito hadisin shi sai ya faɗi yadda ma aka aje gawakin shi ma bi nahawihi wa dhakara anna al-imam kana ibn umar ce liman da ya salla shine abdullahi dan umar walam yaskur as-su'al shi bai ambace tambaya ba da yake fadi fa sa'altuhum an zalika fa qalu hadhihi sunna bai ambaci wancan kalma ba qala wa khalfahu ابن الحنفية والحسين وابن عباس bayan sa shi abdullahi bin umar da yi wannan aikin ya san yaro kusa da shi ya yi sallah akwai ibn hanafiya shi ma jika ne na aliyu radiyallahu anhu wal husaini wa abbasin wa fi riwayatin wa abdullahi bin ja'far da abdullahi dan ja'far bin abi talib anhu wannan shine mas'ala kenan idan aka samu wato gawawarki da yawa kenan mai littafi ya nuna yadda ake aje su kenan dukkansu za a iya haɗe su a yi musu sallah guda ɗaya sa'annan kuma idan maza da mata ne to mazan su ne za a su kusa da liman matan kuma ta wajen ƙibla wannan shine matsala shine kawo mana hadisai guda biyu da suka nuni akan haka din. matsala ta gaba da yake faɗi wa yajuzu an yusalla ala kulli wahidatin min aljana'izi salatu kuma ya halatta idan koda suna da yawa ko ce jana'iza a mata sallanta mai zaman kansa ita kadai ya halatta wancan ya halatta wannan kuma ma ya halatta kenan kowane daya aka yi daidai ne li'annahu al-asal domin yin haka din shine asali domin asali ko da jana'iza sallah ɗaya shine al don da yawa dama da ka samu in ba irin a hajji ba ko a can a irin su saudiya ko kuma yaƙi ko irin wata gobara ko irin abubuwan da ke faruwa a samu gawaki da yawa kullum dama za ka ga ɗaya ne to nan shine asali to idan aka samu irin waɗannan abubuwa da aka samu gawaki da yawa to sai mu sallah gaba ɗaya lokaci guda inda za a yi tambaya to menene ya fi? to kuma nan ne sai a duba al-afdal wasu suka ce a haɗa gaba ɗaya din a yi sallah lokaci guda dalilin shi ne saboda in aka yi haka a yi sauri an bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗi asri'u bil jana'is ai sauri a gaggauta a kai ta to aka yi sallah guda daya sai a tafi kawai a je a kai ta wasu ka ce a'a ai sallah da ɗaya shi yafi don kowane a yi masa sallah mai zaman kansa a yi masa addu'a mai nashi na kansa shine yafi to wannan shine ina gani ma littafi zai kawo shi a nan gaba to ya halatta dai a yi sallah a haɗa su a musu sallah ya halatta kuma a yi musu sallah ɗaiɗai li'annahu al-asl domin shine asali wa li'anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika fi shuhada'i uhudin annabi ya aikata haka din a wajen wato shahidai na uhudu wa fi dhalika hadithani akwai hadisai guda biyu al-awwal abdullah ibn zubair hadisi ya gabata a mas'ala ta 59 hadisi na biyu shafi na 82 sai hadisi na biyu an ibn abbas qala lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hamzata amara bihi fahuyya ila al-qibla abdullah ibn abbas yake fadi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya zai hamza sallah bayan a yakin hudu bayan an kashe Hamza amara bihi sai annabi ya umurci ayi hamza din Fahuyya aka shirya shi ila alqiblati aka sa shi yana kallon qibla thumma kabbara alaihi tis'an annabi sai masa kabbarori guda tara ثم جمع إليه الشهداء سيهاد سوري شهيدي تاريد شي قبادئة كلما أتي بشهيد لوك عند أكزود وني شهيدي وضع إلى همزة زيك ساكي أنا عند همزة يكي سيساكي فصلى عليه أيما ونن صلى وعلى شهداء معه لسورا كما وإن سكي شهادة تاريد شي حتى صلى عليه sai har yayi sallah akan sa wa ala shuhada'i 72 salatan sai yayi sallah so 72 adadin wanda aka kashe su da aka kawo su a wannan lokacin a wannan yaƙi to mafi yawa riwaya na fi mutum saba'in to kaga anan ya nuna mutum saba'in da biyu a wasu maganganu cewa 100 ba ɗaya ne wanda aka kashe su a nan uhud أخرجه الطبراني في مؤجم الكبير في مؤجمه الكبير من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه دقا محمد بن إسحاق دكما محمد بن كعب القرظي دهكم بن عتيبة دقا مقسم دمجاهد مجاهد دقا shi Muhammad bin Ishaq din qultu wa hadha sanadun jayyidun inji Muhammad Nasiruddin Albani wato wannan hadisi ingantacce ne rijaluhu kulluhum thiqatun dukkan su amintattu da wanda suka rito hadisi daga domin nan Muhammad bin yayi wato sarraha bit tahdid saboda Muhammad bin قال حدثني محمد بن كعب القرظي kaga yayi amfani da kalman haddathani to inda ma ana tunani zai tadlisi anan to ba maganan tadlisi abinda ake tunani ya gushe tunda yayi kalman ya faɗi kalman haddathani mun faɗi cewa idan yana so yayi wani abu bazai faɗi haddathani ba sai ce an amma ce akhbarani ko haddathani ko sami'tu to duk abinda ake tsoro ya kau kenan to anan ya faɗi kalman haddathani din yace haddathani Muhammad bin Ka'ab al inji Muhammad Nasir fazalat ash-shubhatu tadlisihi shubha na tadlisi yanzu ya guce ba tadlisi anan ويبدو أن الإمام السهيلي والحافظ ابن هجر لم يقفا على هذا الإسناد بل التافي كيف أنا ينا نوني شوى إمام السهيلي ده حافظ ابن هجر ba su ga wannan isnadi ba shi yasa suka rawana na hadisin da cewa ibn ishaq mudallis muhammad bin ishaq mudallis ne to ba su ga nan cewa ya yi tasrihi da tarihi ba an gane na faƙala الحافظ في التلخيص وفي الباب أيضا حديث ابن عباس رواه ابن إسحاق قال حدثني من لا أتهم an miqsamin maula Ibnu Abbasin an Ibnu Abbasin nan bai ambaci muhammad bin ka'ab al-quradi ba sai ke fari kawai haddathani man la attahimu wato wanda bana tuhuma ya bani labari kaga nan ma akwai wani abu a wannan riwaya amma da riwaya sai ya ambaci muhammad bin ishaq eh, bin ka'ab al-quradi shi kuma da hakan bin utuba su biyu suka bashi labari a nan. haddathani muhammad bin ka'ab al-quradi wal bin utayba kaga mutum biyu dukkan su sun bashi labari to kaga nan da yake fari haddathani man la attahimuhu to anan mun samu waye ne man la attahimuhu din sune wayannan mutane guda biyu to ba matsala a wajen isnadi na hadisin dukkan su an ibn abbasin wannan magana ibn hajar kenan qala qultu fa dhakara na hadith nawa wa illa annahu qala sab'an badala tis'an sai dai a wajen kabarbarori sai ambaci bakwai a maimakon tara dama ana yi witiri ko aka yi ko bakwai ko kuma tara ko kuma zaya a hudu ثم قال قال سهيلي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو ضعيف إذن هر وندا ابن إسحاق يكي فدي حدثني من لا أتهمه شيني حسن بن عمارة فهو ضعيف فيما يرونيني وإلا إن باشيكما با فهو مجهول لا حجة فيه إنجي ابن هجر يكي ونم مغنم انتهى kultu mai littafi kenan wal hamilu lis-suhaili ala zalika okay wannan magana suhaili ne wanda imam nasiruddin albani ya dauko abinda ya dauki suhaili da wannan magana ma waqa fi muqaddimati muslim an shu'ba أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد فسألت الحكم فقال لم يصلي عليهم انتهى لكن الحديث لكن حديث ابن عباس روى من طرق أخرى wannan duka abin da ya shafi wato mas'alan hadisi ne don shi malam nasiruddin albani malamin hadisi ne to duk wani hadisi da ya kawo wanda akwai magana a kansa to sai ya kawo bayani in akan abin da yake gan daidai idan zai wato rinjayar da wata magana sai ya kawo dalilansa daga riwaya wanda zai nuna wannan maganar da yake faɗi ita ce ko kuma ba ita ba shi yasa yake kawo nan maganganu da muke karanta sun ba haka ba ba kan mas'ala ka abin da ya shafi yanzu asalin hadisi wasu malamai suna gani hadisi ba ingantacce ba wasu suna gani ingantacce ne saboda akwai wani mutum da ibn ishaq bai ambata sunansa ba to shi ma nasiru albasa sai kawo inda ya ambaci sunansu mutane biyu da suka bashi labari shi yasa zai ta labari akan wannan qultu thumma zakara ba'daha wa laysa minha طريق الطبراني هذه وهي تدل على أن mubhama في تلك الرواية ليس wala ولا ضعيفا bal هو ثقة معروف وهو محمد بن كعب القرذي aw al bin utayba aw kilahuma ma'an shine abin da ya gabata wala yahdaju ala hadha qawlu al-hakam fi riwayat muslim lam yusalli alaihim li jawazi anna al-hakam nasiya ma kana haddatha bihi kama waqa mithluhu li ghayrihi fi ghayri ma akwai mas'ala a malaman hadisi da ake kira man haddatha mas'ala ne mai zaman kanta mutum zai iya baka labari wani abu gobe ka zo zaka bashi labari ya manta ma shi ya baka labari ko hakan faru ka gaya maka wata magana shi ya manta sai kai da aka gaya maka tuna masa wani ma ba zai ma taba tunawa ba amma kai ka baka manta ba akwai wannan to haka a bangaren hadisi ma akwai wannan man haddasa wa nasiya wanda ya bada labarin hadisi kuma ya manta dalibin sai rike ya zo gobe yana bashi labari bai san da hadisin ba shi dalibin kuma ya sani ya rubuta ya san lokacin da aka bashi da wurin da ranan amma shi malam ya kasa tunawa da hadisi saboda akwai abubuwa da yawa akan hadisai da yawa to bai tuna da wannan hadisin ba to zai yi haka irin wannan akwai matsala ne mai zaman kanta ga malaman hadisi man haddasa wa nasiya to idan haka idan shi wanda ya ba da labari ya hakikanci cewa an bashi bai zo da da wani shakka ba ce kai ka bani labari ya tabbatar to aka karbi maganar sa akan malamin da ya ba da labari ce wallahi ban tuna ni kuwa ce kai ne rana kaza wuri kaza ka gaya mun kaza ni to sai ya karbi labarin shi ɗalibin an gane to saboda shi yanzu bai iya cewa kai ba ni bane bai tuna bane kawai mutum zai iya mantuwa to wannan shine abinda mai littafi yake magana a nan idan zai yi haka da yawa wanda yake faruwa a hadisai da yawa walau na jadalan anna inkara al-hakam li ya yaqadu fi sihhatihi anhu fala nusallimu anna dhalika ya fi sihhati al hadisi nafsihi ma dama annahu rawahu thiqatun akhar wal quradi wa hadha insha Allah ta'ala in ji ma littafi kenan sai ko da ma mun yadda haka din ne idan muka yadda to baya taba suka wannan hadisi saboda akwai wasu mutane daban da suka rawaito hadisin ta wasu hanyoyi daban shikenan hadisi ko da wannan mun sallama haka to amma ga wata hanya kuma daban zake ke kara karfafa hadisin qala an-nawawi fi al-majmu wattafaqu ala anna al-afdala an yufrada kullu wahidin bi salati yanzu mun koma masalan da muke magana a kai kenan an gama da abin da ya shafi hadisi sai dauko maganar imam nawawi al-ittabi sa al-majmu wa mujalladi nabiyar shafi na 225 yake fadi wattafaqu malamai sun ittifaqi ala anna al-afdala abinda yafi an yufrada kullu wahidin bi salati idan ka zamu jana'iza masu yawa bisa gawaki da yawa to kowace a mata sallanta shi kadai shine yafi an gane wancan ya halatta wannan ya halatta suka haɗu bisa ce ka zaɓi wane ne yafi ake gani zai ce to a yi ma kowa sa shi yafi. to da lokacin da kai ma wannan sallah ko kai mai sallan ma aka yi ma wannan sallah kana da irati ka sake ma wani sallah kana da to ko kai kanka nan ma yafi. fi in ka gwada shi da haka to shi ma kansa a yi masa addu'a mai zaman kansa shi kare wannan ma a yi masa wannan ma a masa shi yafi akan a haɗe su a yi masa addu'a guda an gane na'am shi ke eh, inji imamun nawi sai shi illa sahiba tatimma sai mai littafi a tatimma shi ke gani fa jazama bi anna al afdala abin da yafi ay yusalla alaihim duf'atan wahida ay musu salla lokaci guda li anna fihi ta'jil ad dafni wa huwa ma'murun bihi wannan shine wato yake gani idan aka yi su lokaci guda a cikinsa akwai gaggauta zuwa abin ne su kuma ta'jil din ma'mur an umurci cewa asri'u bil jana'iza ko jana'iz in ji annabi sallallahu alaihi a yi gaggawa a kai jana'iza in mutum ya rasu to idan aka yi musu lokaci misali mutum goma ko mutum saba'in din nan ce za a tsaya a yi sallar mutum saba'in kamar minti na zai dauka sai awa ko to ka gani to amma ya kai musu duf a guda to wannan awan da za a bata an kai shi a wurinsa ya fi saboda an yi umarni a gaggauta kai mutum wajen makuncinsa wal madhhabu al awwal in ji imam nawawi sai ce madhhaba amma shine awal shi imam nawawi ba shafi'i ne to mazhaban shafi'iyya ita ce al awwal din ta farkon ba wannan ba cewa ayi musu sallah guda an gane ake ayi musu sallah daddai kai shine al'awwal din imamu shafi'i a sa wannan shine shi imamu nawawi shi ma ba shafi'i ne li'annahu aktharu amalan domin kuma da shi ake aiki da yawa wa arja lil qabul kuma yafi wato an ƙaunaci cewa za a karbi wannan sallar an gane saboda aka yi wannan addu'a aka roƙi Allah aka sake wannan aka roƙi Allah aka sake wannan aka roƙi Allah to arja lil qabul wa laysa huwa ta'khiran kathiran kuma wannan ba wai jinkiri mai yawa ba wanda za a ce za a yi ta magana akan sa shi inji mazhaban shafi'iyya daga maganar imamun nawi a littafinsa al-majmu wallahu a'lam wa salatu alal, al-janazati fil masjid mas'ala kenan kuma ta gaba ya halatta dauko jana'iza a kawo ta nan cikin masallaci a mata sallah ya halatta a yi ma jana'iza gawa a sallace ta a cikin masallaci me dalilin malam malittafi li hadisi aisha radiyallahu anha qalat lamma tuwfiya Sa'adu bin abi waqqas in ji aisha radiyallahu anha ce lokacin da Sa'adu bin abi waqqas ya rasu a madina kenan sa'adu ya rasu ko aso yayi wata rashin lafiya a hajjin ban kwana da annabi je gaidi shi har zai yi wasiya da dukiyansa gaba daya ko annabi je gaidi sai ce a'a kada kai ka bar iyalanka suna da dukiya ya fi ka bar su alata ya takaffafuna annasu zai suna ta bara ko suna ta roko har daga garshe dai annabi ya ce ka yi da sulus ce wa sulus kasir fa sulus wa sulus kasir to bai rasu a nan din ba don tunaninsa a wurin da zai rasu a nan makka annabi ya je gaida shi bayan sun yi hijira kuma sun je hajjin ban kwana sai rashin lafiya kama shi sai annabi je gaida shi sai yana kuka yanzu bayan na hijira kuma don su sabbai suna yin rasuwa a garin da suka riga suka yi hijira don ba a son haka din mafi yawa a farkon musulunci ka yi hijira kuma ka koba ka rasu inda ka yi hijiran to sai yana kai kuka gaba annabi sallallahu alaihi wasallam to bai rasu a makkan ba sai annabi yake wata kila Allah ya raya ka har wasu mutane su amfana da kai wasu kuma su cutu da kai daga baya ya samu yaya masu yawa banda wannan diyar guda daya da da take diyarsa to ya rasu a Madina arsala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tana cikin su sai ta tura tunda yana cikin asharatul na bil janna ko sai ta tura ay bi janazatihi fil masjid fa yusallina alayhi fa'alu sai sai a kawo mana gawan sa'adu a masallaci mu masa sallah don gizansu yana cikin masallaci a kawo da shi cikin masallaci mu masa sallah tukuna kafin a dauke shi a je a binne fa fa'alu sai suka aikata haka din bi ma'ana sai suka kawo ma mata annabi wannan kuma yana nuna mata ya halatta sai sallan gawa ba wani abu idan har ba misali babansu ko mijinsu ko wani nasu ya rasu za a ba masa wanka a bar musu su yi masa sallah tukuna kafin a fiddo da shi maza su yi masa sallah ya halatta naji wani ya ba labari a zariya ana yin haka ko mu ci tare su bayan mata sallah akan bar mata su mata sallah su ma daga nan sai a fido da ita su maza su ma su yi kada a haramta musu su ma yi masalla to za a iya yi kamar yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha na cikin su wanda annabi ce ku riƙi rabin addinin ku daga Aisha radiyallahu anha to kaga su wasu sabban ma san da haka ba cewa a kawo gawa masallaci to da suka yi haka din fa kafa bihi ala hujurihinna yusallina alaiha alaihi sai suka kawo gawan Sa'adu din a dakunan su Aisha suka yi masa sallah أخرج به من أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقائد سيك في الدول شتاء قوفر دا أكي في الجنائز واتو إن دا أكي أجي جنائز دومين شيء أنا صلى الله عليه وسلم باشكي مسلا جيكي با كما ينزو أنا مو من سابا ينزو أكي شيء إناكي صلى جنائز المنار إناني nan kenan to sai mu ce wannan shine babul jana'iz wanda zai je sallan jana'iza ta wannan kofa zai fita to wuri sananne ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi kamar yadda mu ma nan aka kawo gawa a nan to sai ce wannan kofar na kofar jana'iza to sai aka fidda shi ta bangaren wannan kofan kenan bayan sun masa sallah fa balagahunna anna an-nasa abu zalika shikenan Aisha sai labari ya iso musu cewa mutane su yi ta aibanta wannan aikin ya sa ya shigar da gawa masallaci eh sai matan annabi to ya za su yi haka shine sai suka je Aisha ta ji labari radiyallahu anha wa qalu hadhihi bid'atun suka ji wannan bid'a ce ai ma kanat al janaiz yudkhalu biha ila al masjidi ba a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta shigar da gawa masallaci ba sun manta fa balaga zalika Aisha ta Aisha da abin ya iso mata fa qalat ma asra an nas ila an ya'ishu ma la ilma lahum bihi me fi mutane mai me saurin mutane da suke rayuwa babu ilimi da suke da shi game da wannan abu a wani a wata riwaya ina um, mamaki ta yi saurin mutane da suke mantuwa game da wannan sunna sai ta tunatar da su ce abu alaina ayyu marra bi janazatin fil masjid sun aibanta mu don an wuce da gawa cikin masallaci wallahi sai ta zakirin tsuwa ma salla sallallahu alaihi wasallam ala suhail akwai wani mutum ana kiran shi suhail ana kiran su ibnai baiba guda biyu ne akwai ya'yanta baiba din mace ce sunanta da'at tana da yaya guda uku akwai sahal akwai suhail akwai safwan to shi sahal da suhail din ita take faɗi ba a masu sallah ba sai a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi bai yi sallah ba akan suhail bin baiba shi suhail din sunansa suhail bin wahab shi babansa wahab ne bin rabi'a al-qurashi al-fahari shi ba quraishi ne ma to mata su ne bai ba bai ba sifa ne ta ta ba wai sunanta ba sunanta da'at an gane ko to sai take faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallah kan ƴaƴan bai ba ba wa akhihi shi suhail da sahal din illa fi jawfil masjid face a cikin masallacin nan ta yaya za ku manta wannan sunna annabi ya aikata da mutum biyu yanzu kuke kun manta kenan kaga Aisha ita bata manta ba kaga sabbai wasu sun manta yana daga cikin abin da muka yi bayani a kansa a wani abu zai faru da kai ka manta da shi sai kila an tuna maka ka tuna wani ko an tuna maka ma ba za ma ka tunan ba ma sai dai ka ce aje kawai shi ke da magana dare na faɗa to sai take tunatar da su take ma aibanta su ma da yawan mantuwa akan irin wannan sunna cewa kenan ana iya sallan gawa a masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla kan sahal da kuma suhail ya'yar wahab bin rabi'a su quraishiyun ne mafi yawan su a su da shi da babansa Allah yarda da su imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga hanyoyi guda biyu da sabu sunan su masu ruwaito hadisi wa gairuhum da wani su wa da kharrajtuhu fi akamil masajid in ji mai littafi yana da littafi akamul masajid ce na fidda wannan hadisi min kitabi as-samarul mustadab akwai samarul mustadab da yema wato ibnu hibban shi ma yayi wannan wa ziyadatu li muslimi illa al-ula fa hiya lil bayhaqi in ji mai littafi kenan insha Allah za mu tsaya a nan yanzu mu yi bayani akan sallah cikin masallaci ya halatta a gobe za mu ji to sallah a cikin masallacin da kuma sallah a waje menene ya fi asali dama a waje ake sallah iya kama ana iya yin a cikin masallaci to da wajen da cikin menene ya fi shine insha Allah da za mu yi a gobe